Le nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe. tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata akan dubawoyin juna tsakanin ma'aurata to a wannan makon ko me maza ke cewa yake jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da ƙarin bayani Yau wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki maza a zauren tattaunawar mu domin yin ta bakin su akan wannan batu na duba waya. Wato yau dai za mu sha bayanai da tsare-tsare. Amina me yasa kika ce haka? Ai namiji musamman ma idan ka kure shi ba irin tatsuniyar da ba zai baka ba. To ki bari mu kai ga tattaunawar kafin ki yanke hukunci. To naji. Jama'a muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin menene ra'ayinku akan dubuwar juna tsakanin ma'aurata kuna ganin yin hakan zai karfafa yarda ko kuma zai tarwata al'amura ga kuma yadda kuka amsa mana saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shamsuddin Abubakar inda ya ce bai kamata ba ai waya sirri ce kuma ba komai bane ake bayyana wa miji ko mata ba. Sai amsar Abubakar Aliyu Male ya ce salam ni a gani na idan mata ta ɗauki wayar mijinta ko miji ya ɗauki wayar matarsa to ba matsala ba ne idan har kowanne daga cikinsu yana da gaskiya to ban ga dalilin da matsala za ta biyo baya ba. To ita kuma Nazifa Aliyu cewa ta yi, a daina dubawa musamman maza saboda mafi yawansu ba su da gaskiya san mata ya yi musu yawa Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Sai amsar babu Mato Mai Yaduwa ya ce yau da gobe idan har kun yarda da junanku ba sai kun tsaya kuna binciken wayoyin juna ba amma idan ka ga ana binciken wayoyin juna to fa akwai zargi a ciki To sai kuma amsar Bilyaminu Jambo Walijo daga jihar Kaduna inda shi kuma ya ce, hmm, kan ma'aurata masu leƙe-leƙen wayoyin juna, muddin aka samu ɗaya na ɓoyewa ɗayan waya bai son a taɓa to wallahi bai da gaskiya. Sai amsar Usaini Dangwata gwatakara karaso daga jihar Yobe ce, gaskiya ni ina mamakin ɓoye juna wayoyin hannu da ma'aurata suke wa junansu saboda yin hakan zai jawo zarge-zarge a junansu don ne har mata ta aisha mamaki take yi idan zan shiga ban ɗaki sai na ce ga waya ta tarke min. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga activist Usman ali kudamagu tare da Musa Usman Balarafa daga jihar yobin Najeriya inda suka ce Assalam yau da gobe a namu ra'ayin gaskiya wannan batu na duba wayar juna tsakanin ma'aurata babban kuskure ne ganin yadda wannan zamanin ya zo da abubuwa daban-daban na sada zumunci tsakanin mutane domin ba zai yiwu ba daga cikin ma'auratan daga irin wannan alaƙa tsakanin wani ko wata daga cikinsu kuma zargi bai shigo ba. sai amsar ado salati goma ga annabar jau ya ce yau da gobe ni dai ko na ɗauki wayar mata na bana binciken abubuwan mu'amalar su domin na yadda da su matuƙa Sai kuma amsar Ibn Abdullah bujudi inda ya ce Assalam shirin yau da gobe. Binciken waya tsakanin ma'aurata ba abin da zai haifar sai zargi. Sai amsar Shehu Adamu Rijau ya ce miji zai iya hana matarsa dubuwarsa kuma a zauna lafiya. Amma ita kam idan tana hana shi to akwai matsala. To ita kuma Jamilan Ado Salati goma ga annabi Jau cewa ta yi. Duk ma'auratan da ke duba wayar juna da nufin gano waɗanda aka yi mu'amala da su, to soyayyarsu na da rauni matuƙa. Sai amsar Umma Abdullahi ta ce, "Mm, Allah ya kyauta." To Abubakar Muhammad kuma ya ce, "Miji ne ke da haƙƙin bincikar matarsa." Sai amsar Bintu Muhammad Maji ta ce, "Ba matsala ba ne duba wayar juna tsakanin ma'aurata, idan ɗaya na yin abin rashin gaskiya sai ka bar shi da Allah." Allah shi ne mai gaskiya Allah ya sa mafi karfin zuciyar mu amin. To sai kuma amsar Abubakar a wazirin kwanta Allah sa na faɗi sunan daidai inda ya ce hakan ba daidai ba ne matsala ce wacce za ta iya rusa tsakanin ma'aurata ba tare da sassan abin da ya kashe musu aure ba. Sai Shamsuddina Abubakar ya ce bai kamata ba ai waya sirri ce kuma ba komai ne ake bayyana wa miji ko mata ba. Shi kuma Suleiman Umar cewa ya yi idan matar mutum ta duba wayar mijinta ba laifi haka shi ma in ya duba ba laifi kowa ya zama nagari sai a huta. Sai amsar Rabi Muhammad Kudan ya ce gaskiya ni dai a gani na ban ga wani abin damuwa ba da miji ya ɗauki wayar matarsa ko kuma mata ta ɗauki wayar mijinta Kin sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin baban dimamman bande da magaram inda ya ce salam yau da gobe fatan alkhairi gare ku masu gabatarwa gaskiya ni wajen wannan ba ni da matsala suna binciken wayata ina binciken nasu ku tashi lafiya. Kama saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu bari mu je ga zauren muhawarar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Masu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da magidanta maza waɗanda za mu tattauna da su akan matsalar ɗaukan waya. Wato ɗaukan waya kamar yadda muka yi tattauna da mata makon da ya wuce akan illolin da ɗaukar wayan miji ko mata ke janyowa wato akan matsalolin ɗaukar waya namiji ko mata wanda yake kawo hatsaniya tashin hankali wani kuce har rabuwar aure tsakanin ma'auratan to ya muna son mu ji ra'ayin mazan ne wai shin ku wa'annan magidanta ko akwai wani abin da kuke boyewa ne a cikin wayan da yake da muhimmancin da ba kwa son matar da take iya tuka muku tuwo ta muku miya ba tare da kun gani ba ku zauna ku lashe ba ku yi tunani ko zargin za ta cutar da ku ba amma wayar nan ta hannu tunda ta shigo ta zama matsala a bangaren auratayi malamai um, sunayenku assalamu alaikum sunana bashir musa kasim assalamu alaikum sunana bello abdullahi to me za ku ce a kama da wannan magana na daukan waya ko kuma kin yarda da maza suke na cewa su ta dauki wayarsa ta duba to magana gaskiya akan wannan al'amari na magana daukan waya a ce mace baka yarda ta dauki ka ba akwai matsala matsala eh akwai matsala sosai saboda tsakanin ku kenan babu yadda hmm. in dai har babu yadda to akwai matsala kuwa wannan mana anya da kake cika min bakin nan anya ba wayoyin ka biyu wani ɗaya kake bari a gida ta duba ɗayan kuma ka boye dukkan wayoyi na suna gida ina barin su don mafi akasari wasu sa'i ma saboda sauri in fito na kan manta wayata a gida in na wayan manta wayata a gida za ta ko in kira waya in ce mata na manta wayata a gida da Allah ba yaro ya samu eh. a gan wani bincike ne ma ta riga ta gama a lokacin haka ne yawa mm. ka kuwa ai kila waya ka da ki eh, maganan gaskiya zama nake so in ce mishi a kullum take ba yadda za a yi canza wannan security pass akwai ki mata na ta san komai na waya na. wato saboda tsaban yadda eh, saboda wayoyin su biyu ne ɗayan ka bata ta duba ɗayan kuma ka saka wayoyi tana ganin su dukkan su tana ganin gaskiya mata na ni ba za ta ga waya tana ganin wasu an wani alert ne ma eh. na kuɗi eh. tana gani ni dai ba zan ni ta dauki waya ta ba a ah, malam ban gane ba ba za ka dauki wayar ka ba a ya ta ɗauki wayata tana da wayar ta ina da tawa. Eh aka ne amma ai misali tana son ta duba wani abu ko hotuna ko kuma a bari in ga mai miji na ke ciki. To ai ka ce ta yi laifi? Hotunan wayanta shine wayanta. Eh. Hotunan wayana na wayana ne. Oh. Ya kamata ta banni da sirrin wayana. Saboda idan ta leƙa ta leƙo wani abu mm. rikici za mu yi. Malam. Kamar me? wai ni rikicin nan ne nake so ne wai shin menene kuke boyewa a cikin wayan da har zai kawo rikici yanzu misali mm. kai miji namijin mijin mace hudu ne eh. mata da kishi mm. idan har ta ga lambar wata mai sunan mace ba za ta yi la'akari da cewa ko 'yar wurin aikinku ba ne ko 'yar wurin eh, da kuke sana'a ne ka abokin ta ba za ta yi la'akari da haka ba kila ma kawai da ta daga wayan ta kama zaginta to kin ga ko ai ba zai yiwu ba eh. in mace ce mai gidanka fata ta ga suna ta zage ta ai bai tsari ba kuma da wannan ai bai tsari amma an ce ai kuna da wani dabara da kuke yi sunan matan ba kwa mai da shi mace sai ku sa kamar misali sai a ce ni ka mai shago amma kuma kuma mace ce to akwai waɗanda ba su da gaskiya suna neman neman matan banza su ba sa so matansu su gane cewa suna tare da wasu mata amma a ni ya iri ina faɗa ne akan iri na ai kana wakiltar maza ne da yawa kenan akwai mm. eh, abin da suke aikata shi sa ba sa so a wasu mazan akwai mm. abin da suke aikatawa gaskiya mara kyau mm. shi yasa ba su yadda matansu su ga wayansu amma ni ba na aikata abu mara kyau kuma ni ban yadda matata ta ga wayata. Eh, a bakka da ka. A banni da abuna ita ma ta rike nata. to amma kana kana iya bude na ta wayan ka duba ai ta ce ba karkashi na ta ma ai kai ma mijinta ne ce nake akwai yadda da aminci na tsakani abin da zaka mada kuma ita jama'a ta maka ai magana ko kenan na ce tsakani kenan babu yadda in har zan aje wayata a gida to ina ga kowa na da raɗin zai iya ɗauka. Ba rashin yadda ba ne abin da zai je ya dawo ake gudu. Ai abin da zai je ya dawo ɗin an tsaya an yi tunani yanzu misali ka manta ta ka a gida ka fita za ta iya kiran ka a waya ka ce ma ka manta wayaka ka ko kuma wani alat a turo maka shi kana son kuɗin kana iya ce mata da Allah ki duba min wayar nan na manta an turo min da kuɗi kaza wannan zamanin kuɗi haka amma dai kai kayi kokari to ai na jama'a nawa kenan za ta gaji to me ya hada ta da kuɗi na illa in yo ce fa ne in kawo mata da abinci in kawo mata komai gida ta ci ya za a yi ta ga Allah dina me Allah dina yanzu na kila ta ga leshi a can ta ga atamfa a can ita kuma bata san kuɗin nan kila ba nawa ba ne mace ai tana da hankali dole sai ta wannan a wannan ko da yake matan kala kala ne yawa abin da nake so kala kala ne eh, mazan ma kala matata ta san abin da ke ajiye a account dina ba ta taso ba. Ah, ina mamakin wasu wai suke joining account wai mata da miji wai sun hada account. Kai ba ka yarda ba. Ai na ba zai. Mutumin ma da ya hada a ga wayarsa. A ni ba zai yiwu ba. Wayata in ma za ki gani to ina tsaye ne in baki ki duba ki bani eh. kana in mayar aljihu in fice. Amma ban yarda wai ki in bar ko wayar na bari a gida ba ta buɗuwa. Saboda irin password. A ah, ba za ta buɗu ba. To amma me kake gani me kake gani ke kawo ga namiji har ya bayan an ga wayan tun da ya san akwai abin da yake aikata ne mara kyau kila shi yasa yake ta boye boye. To bayan an gani cikin burin kunya kuma sai daga ya dauki mataki mai zafi akan ita matar tasa. Mm, ko kuma ya biye mata idan tana dan burinta me ko ya lalace ta tun da ya san bai da gaskiya shi ma sai ta burin nashi ya kunata. Wannan zubin matan suna burin sai su zake ne. kana lallashe a'a za ka lallashe ta kaɗan ba ta amma zai ta zaki har kai ma ka tanzira an ta laifi kuma a kara maka da duka. yanzu irin wannan abin ya faru muna sallah Eh, wani sallah ke Sallah a masallaci. Ok. Ana sallah lokacin ba ba wani lockdown. Eh. Wani bawan Allah ana ta kiran shi Tana ta ringin tana ta ringin. Shi na ɗaya bai kashe wayan nan ba kuma shi bai bai fita ba waje ko yanke sallah duk bai ba sai da an gama sallah sai wani mutum ya ce wallahi mu ji tsoron Allah duk rashin yadda da iyalan shi ke kawo mana wannan kwarai da gaske dan ta fito daga gida nan zuwa magida ga masallaci ga gida mm. ba za ka iya manta ba za ka yi ajiye wayar ka baka taho haka sai ka taho da ita haka ji alamar rashin yadda ne kar ka manta akwai mata masu zafin kishi tana ɗaga wayar ka ta ji muryar mace maimakon ta tsaya ta saurari me za a ce a zagi za ta suna saurari wasu na ce wasu wallahi suna wata tana ɗagawa ta ji muryar mace ko ta ga sunan mace to da faɗa za a fara to ai irin wannan in ka san matar ka haka take dama mm. to za ka gaya to in kin ji an kira ni ga sharɗana ban hana ɗaukan mun waya. Ni wannan sharaɗin ma na sa shi a gida. Ban hana ɗaukan mun waya na za ta ringin ta fashi karki ɗauka. <laughs> In waya na ko ina ɗaki ne nake mm. sallah. Mm. waya na aka bugu tana ringe mm. sai kin min sigina na gane namiji ne ya kira ko mace sai in gaya miki <laughs> suna kawai ki faɗan mun miki haka ki ɗauka amma haka ba in bana gida waya na in za ta yi ringin ta fashi eh, ban ya dauka ban ya ki dauka eh, saboda wasu matan ba su da yadda yanzu ah, misali ai malam kai ka kawo magana rashin yadda nan ya za a yi a ce zan muna auratayya da kai lafiya lau kayan ka na san lafiya lau kai dukiyar ta kama wani lokaci ne kake ba ajiya majiyi shi ma lafiya lau eh. in yi maka abinci baka san yadda na na hadawa ban sa na sa shinkafa bera ban sa ba amma na ba kuma kayan da ka zauna ka ci a ce wannan wayan da bata tsaye da shigowa kasar nan ba ta hada mu fada ka ce wai ba zan dauka ba eh, sannan ka ce ko ba zan zargi ba ka san dan adam ita waya tana da wani abu eh, waya baturan ma da ya waya ya yi ta dan kai kai kadai ne ta don kai da matarka ba sai su da yawa wannan taka wannan ta matarka to ai malam ka ce wani abu cewa kai amma in matarka ne kai za ka iya duba ta saboda dole ne ai saboda tana karkashi na ba ai da kai da ita ne ga kamar cin taya ne eh duk ɗaya ne amma karkashi na kike ni ne a sama mm-hmm. so ni ya kamata in sa doka a bi ni ya kamata in cire doka a bi saboda haka ni in na ce ba za a ga watawa ba ba za a gani ba in na ce in ga taki dole ki ba gani kuma ni zan karba ne ba don ina zargin ki ba a kila ma wani abu zan tura kawai to an ji yanzu in kai ne aka yi maka wannan dauka dauka sai aka dauka din aka ɗaya aka dan bijire aka ce bari dai in gare ni ke ciki wani irin mataki za ka dauka zauren namu domin jin amsar tambayar da binta ta yi a zauren. Yanzu in kai ne aka yi maka wannan ɗauka ɗauka sai aka ɗauka ɗin aka ɗaya aka ɗan bijiri aka ce bari dai in gare ni ke ciki wani irin mataki za ka ɗauka. Eh, to matakin da zan ɗauka dai waya ta ni ba za ta budu ba. A'a misali. Sai dole ni ne zan buɗe ta. ka duk an gani. da an fake ka an ga password din misali ina password ka sa masu lambobi to ma ina ina Sai an riga an yi kuma idan an ga wani abin da ba a san ba ka son a gani wani mataki za ka dauka a zan yi kokarin tun da muka fara haka daga farko hmm. in ina da rashin gaskiya a wayan to in na fita zan samu wani wuri da zan ɓoye abubuwan da bana so a gani in rufe sai in baki ta gani amma an ba kai na kai mai sassaukar ra'ayi ne kuma san a zauna lafiya da mata ne a misali sai aka samu eh, wannan aka san na cewa eh din kayan da ma a duba to amma bisa kuskure kila an je downloading an yi maka wani barna an sa abin da zai iya baka kunya ko kuma sai ka yi ina kafin ka yi bayani wa uwar gida mm. to wani irin mataki zaka dauka bayan ta riga ta gani kila kuma ta harzuka zuciyarta ta ɓaci kishi ya tashi ya za a ka lallashi to gaskiya in dai irin wannan ne ya faru ni ban nan ma mata na za ta fasala saboda yadda da ke tsakanin kura fahimta da don ko wani abu aka gani irin wannan za ta ce mun ya aka wannan abu ya faru haka mm. to nan zan ce mata gashi gashi ko kuma bai ke da ni bane ba to kun ji kaji ko malam ashe abin da ke kawo matan sai ke eh, in kin har yarda da ni ba za ki zargin wannan ba kuma kin zarga a cikin zuciya ke to kenan. Allah ya ga zuciyata mm. shine magana za ka yi bayani a na kusan mata bayani zan mata bayani kana da assurance na cewa mace ta yarda da kai ah. ai bari in gama wani abu daya in har in har muna tare da ke ina kwance ina bacci eh. ko me za ki yi tsaye ka tsaye ke kuma kamar yadda baiwa Allah na da ce a zuwa irin ku ake yankawa yanzu ku ba shi suna ta yanka suna musu ka yi a gidanka kayi da ido ɗaya ne ɗaya a kulle ɗaya malam duk wanda aka wada ta'addancin na shi ma akwai ta'addancin da yake ta yi a in ba na kuma eh, in haka da ba sai da maza suka yi miliyoyin mata sosai kuwa shi wannan ta'addancin tabbas ai sun dade suna kashe mata to amma sai dai in na kama ki da wani shi ne zai iya kashe ki amma in ba kama ki da abin da ya faru da sai haka ba mutum ba ce amma ko me ya faru ai mijinki mijinki sai ki yi hakuri ku yi magana ku zauna ku yi kamata a ce mutum ya kashe ta ko ya la'anta ta amma ba abin da mazan ba sa yi musu so wannan mu dawo dai kan topic din mu dan na ga alamun in za mu gane ka da mata muji muji za ka musu to yanzu dai ka ce kai dai in dai har hakan ya faru matakar ka ba da hakuri ka ga ne za a hausa za mu hausa mu ne gaba daya dan wani zubin sai an hausa man gaba daya sai a sako sai a daidaita mace ba za a lallashe ta ah, mace ba in lallashi ba ce in ka lallashe ta to ka gama yawo akwai ta inda zaka lallashe ta amma irin ta wurin waya ka ce zaka lallashe ta ba za ta taba fahimtar ka ba a dama ba ta wurin waya ba ai yanzu kamar misali da ta kawo misali ta ce kamar kai ne yanzu aka duba a ga waya ka san kai dai an gani din kuma ka ga kenan kai kai rashin gaskiya nan mm. a mutumin da ya sai dai kai irin borin kunya na kai bata rai kai irin burgagin nan to ai ka yi borin kunya sai eh. ita ta zake to me ya rage sai a kara hakuri to wani hakuri zan yi bayan ta zake malam ai zai matsayin na magidanta ba kwa ganin akwai su bangarori wato site site da ya kamata a ce magidanci dai ya yi ma kansa fada ya wato ya hana kansa duba su saboda kasancewarsa mai iyali yana da 'ya'ya yana da mata ya kamata a ce shi kima ne ko da ba idan kowa ba shi kankin kanshi ba dinga jin kunyan aikata wa'in abubuwa ba ka gani abin da yake kawo mazan su hana a gani kenan a wayan kenan saboda mutukar baka shiga irin wa'in nan shafukan wanda yake ilan shafi na batsa ko shafi na neman mata misali ba na tunanin dan kawai kana neman mace kana neman za ka kara aure kawai mata ka zama tana ta ce. A ah, wallahi suna yi wallahi ah, suna haukace. Ai kishi shi daban ne ba da irin wannan haukan da za ka dinga ɓoye mata waya ba. In irin wannan shafukan ne ban ga abin da zai zan ɓoye miki ba. Shi ba wani ɓoyo da zan yi amma kamar wata ta kira ni a waya eh. ban yadda ki ɗauka ba. To ai yanzu dai ba yadda nan. to misali akwai wani abokina yana da mata ya ajiye wayan shi ta ɗauka har ya manta ya fita bata ba shi wayar ba da ta gama duba-dubanta a cikin wayan ya dawo sai bala'i suka dinga ya dinga lallashinta ta ya dinga lallashin ta har shi ma ya harzuka ya hauta da duka ya bubbuge ta ya kuma kora ta gidansu bayan ya kora ta gidansu tana zuwa aka ce me yasa ta duba wayan shi aka fara mata fada a wata iyayenta ma basu goyi bayan basu goyi bayan ta duba wayan shi ba to bayan nan shi aka dawo ana ba hakuri ana lallashin shi akan lalle kar fa ya aikata wani abu da za a yi da na sani yayi hakuri duk abin da aka yi ya wuce wato dai yanzu laifin dole dai aka duk ai ta ne me yasa ta duba ka kar ki duba wayar mijinki sai in shi ya baki izini amma ke wayar ki ke da komai nashi ne dole ne ya dau wayar ke duba dole ne ya dauki wayar ke duba to amma ke ki bi sannu saboda ke ne mai kishi mm. da kin ga hoton wata ko kin ga sunan wata mace mm, bala'i ya tashi na ko ya shiga wani website yana dan kalle-kallen shi kuma ke kike kosin mm. ki sa shi ya je wannan web ya je yana kalle kallon banza saboda ke ce zaki controlling din shi baki ba dole ne ya hau wani website ya ta kallo ko hankali shi ya faru. ka sani ko me kawo kayan gyara ka ka tsire ne akwai wanda za ta ce ma ka zo da tsire ko ka zo da kaza bata sanya ka ba bata sanya ka dawo ba eh. kasuwanci kake ka je ka gama zama baki na ko abincin rana baka ci ba eh. ka dawo maimakon gida ka samu sauki sai a bata ma rai ya ba zan faffalla miki magi ba to yanzu yanzu misali kamar yadda ka kawo wannan misali mhm. kamar yadda ka kawo wannan bayanin abin da ya faru da abokinka eh. to yanzu akwai wanda irin wannan abin ya faru ya kama hanya zai tafiya hmm. sai ya bar wayar shi ya manta da wayar shi eh. kuma ka san waya wani abu ce wadda ko ya kaɗan ji sai ka ji wani iri ko sallah kake ka taba za ka ji ka ji ta ba eh. Allah Allah kake a gama sallah to kana cikin tukin mota sai irin wannan abin ya faru hmm. kawai sai ya yi misin control sai mota ta kwace da mota ta kwace kuma ya bar wayar tashi a gida kuma ya ce mata shi ko ne ne ne ko wayar za ta fashe kamar yadda ka faɗa ka sake a ɗaga ne waya to wannan kuma ita kuma waya an bar waya tana ta ringin tana ta ringin tana ba ta san lamba ba saboda shi dai ya faɗa nan shi ya ce ga nan shi nan bashi kuma ya faɗa a mota eh, ya faɗa a mota ah, an zo kawo mai agaji eh. sai faɗa ga nan waya a kira kaza kira iyali ana kira nan waya sai kira nan waya shi mata ta ga ban waya ana ta kira ana ta kira ita ne ta san mijinta ya tafiya kuma ga ka shaidin da ya mata to ai ni ba zan ba ni ba zan ba da lamba ta ba sai ne ba da ta kuma lamba ya rike kadai Allah Allah kama yau an kuma wannan lamba ya rike kuma ba nan baka ji kaɗai tsafan matarka a ce baka haddace ba mutane da da yawa ma so da yawa ma ga su nan nan ai akwai alamun kila ba wani kuma akwai da yawa to in kai ko ai kawai kamar bai nan to kai ka ina baka wani labarin nan na da akwai wannan amma wannan bawan Allah hmm. da aka yi shi asibiti hmm. kwana biyu mata ta ta ma'ayan uwa ba sun ji shugu mutum da ya kira su ya ce da nan zai eh. ba a gan shi ba eh. a ah, sai aka kira matar to wani fa ba mu gan shi ba shuru sai ta ai ya manta da wayar shi ga wayar shi nan eh to ba a san inda yake ba ka gane ko mm. to dole aka zo aka zo ana ta tracing ana ta tracing ana ta tracing hanyar zaria aka ce ai ya azzan kaza ga asibitin da aka shi ya kai shi mm. wato da ya dawo samu sauki mm. sai kira wata ita to daga yau ni na kawo doka to na karya ta ta da wayar a jiyo. ko to ai ga abin da ya yi eh shi ai wani abin bari in ma wani jinya in ba mataka ba wanda zai iya haka ne ka zo ki wata jinya in ba mataka ba ba wanda zai iya ma ita haka ne na yadda da wannan to dole ne ya karya wannan da waya yace to ga yau in aka kira waya ta ya na baki izinin ki ɗauka. To in ta ruwa da abin koyo ba da zaka ce in dai ba za ta yi fushi ba ta je muryar mace ai da sauki. Malam duk abu a wannan misali ku da kanku ma wa'annan abubuwan da kuke shiga wato wa'annan shafukan da kuke shiga wa'anda bai kamata ba kun san bai kamata ba. Eh. Har ka Allah tsakanin ku da Allah inda za ku kun san cewa shari'a ba da mai daɗi za a yi kwashi ba. To wai ba tunanin wata ranar duk shi lantarkin naku ya dauke a zo a dauko waya a ce ga na maragayi ne a bude a gani shashancin da ake ta yi. eh to wasu suna bari wasu suna bari a fili wasu kuma ba su bari za su boye. eh ai amma dai wayar ka ce. wani kuma a bude. to bari ki ji wani kuma zai kalla ne da ya kalla a can ya gama ya shike na ya bar shi. Hmm. amma an ba yara ba yara ne za su dauko har su ajiye a wayarsu. wasan dai akwai barnar da kuke aikata a maza. to mata dai kuna jin abin da yake faruwa. kowa taimakan ciki kiyamun laili mazan nan dai sun riga sun dage kan cewa su kar a taɓa musu waya dan kalilan ne suke da fahimtar cewa eh da kai da kaya duk mallakan wuya ne a saboda haka a kiyaye din nan a zauna lafiya wanda kuma suke yin abin da suka sani na barna ne Allah ya shirya da su kuma ya sa su gane su kuma san cewa abu ne mara kyau Allah ya ba mu zaman lafiya ga baki da malamai na gode kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Babanni. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. A kasance lafiya.